الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن توسط بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو آه نفرقو akwai maganar muhadara wacce za mu yi na farko akwai ranar lahadi wannan ta mata ne a nan wato kwakwasar gidan indaji wannan gidan sama inda ake sai da kayan kwanci su daga karfe tara zuwa goma karfe tara zuwa goma zan bannan zan wuce unguwar kadauri za mu je can kuma mai wasu karatu bayan wannan a gaban da muka faɗa guda goma karkashin kullum kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni muka ce akwai alamomin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda goma to za mu muhadara idan Allah ya kai mu bayan sallah da kwana biyu ranar lahadi a masallacin malam umar masallacin kwanar mai shayi tsakanin karba zuwa shayi sannan bayan wannan sai maganar idi da za a yi an fahimta a kun san yadda bara aka ta ɗauki ba da amma sha sha'a man sha'a ba man wannan yake nuna maka cewa rayuwar addini cike take da gwagwarmaya da ɗauki ba da masu yin abin da za su yi sun tashi sun iya abin da za su yi da batanci da abu abubuwa dai ya yi ne saboda haka dai muna sanar da mutane a takaice bana akwai idi a wannan fili da muka idi ba bara bayan gona kun san ba har yan kallo aka samu an ji an yaya ta an ce za a yi rigima za a yi rikici a kowanne suka zo kuma su sallar idin ba kallo kawai suke. yi su ga yadda za a yi rigima kuma Allah ya kunyata mutane muka yi idin muka tashi lafiya a nan an fahimta a yi kuma mutane masu son gaskiya suka kai ka ce dama idi ake akwai muna sanar da mutane cewa lallai za mu idi wannan guri ba na insha Allah kuma ni ne insha Allah ni ne liman da izinin wannan shi ne sai magana a tambi sai magana tambi a manufofin da ya sa muke neman kuɗi wanda muka ce muna neman alal akalli miliyan goma sha biyu daga nan zuwa shekara mai zuwa akwai wani ɗalibi da ya zo ya same ni bayan an karshe na faɗa da aminu Ba san ɗan rage wannan babba ta ta cikin karamin nan ita na kare ya zo ji ya same ni kuma turo shi aka yi wanda ya turo shi sai ka tuni indi amintaccen mutum ne a gurina ɗalibi ne ya samu admission ya zo da admission leta ne a jami'ar nasarawa zai je karanta ne yana neman kuɗin wato da zai je registration a yanzu dubu ashirin da wani abu kuma in Allah da wannan sun ta sai ta haɗa kuɗin ta biya mai ajiya karatu da irin wannan ƙalubalen shi yake gaban ina fata an fahimta akwai ƙalubale na masu musulunta mutum zai shiga musulunci a kawo shi kaga babu inda za ku ajiye shi akwai abubuwa na challenges da ke gaban wanda ya tilasta samun cewa dole mai yi wannan yaran da wannan sun ta fara ɗaukar karamin karatunsu ba san samun mu bane a ce mutum ya kai wani lokaci kuma mun neme shi mun rasa mun rasa sanin ilimi a tun daga wannan matakin har ya je matakin da zai kammala karatun shi in son samu ne zama wannan sanda tana da gudunmuwa a kan karatun shi haka muke fata da izinin Allah wannan shi zai rage mana wasu abubuwa ta yadda nan gaba dukkan mutanen da yake ƴaƴa ne na wannan santar babu yadda za a nemi su ba da gudunmuwa su ki domin sun san matakin da suka kai ba su kai ba sai da gudunmuwar sanda ina fata an fahimta da wannan yana daga cikin dalilan da ya sa muke ainihin wato neman kuɗi haka kafin shekara mai zuwa ta sai wani tambihi a kun san a cikin mutanen mu akwai masu matsala wasu matsalar su kun san wannan da ake cikin ramana akwai wanda yake ahli sunna ne a baki amma munafikai a zuciya suna cewa a yanzu duk garin nan ba da ne sai a sani shi yake so ma zai hada rigima a garin nan ya matsa masu wani ya matsa masu wani ya matsa masu wani an fahimta yi muku mun san cewa bugawa tsakanin karya da gaskiya in dai sama da ƙasa na nan to ba za a daina ba sai ran da aka tsaya gaban Allah dan aljanna ya tafi aljanna dan wuce in ba ku manta ba ran da muka fara tafsiri a nan da muka yi tafsirin isti'aza mun kawo marati guda bakwai da shaidan yake biya batar da kowane dan adam matakin da daya da na biyu da na uku na hudu na biyar na shida kamar da zai ce duka in ka kauce to mataki na bakwai shi sai hada ka rike su da mutane mutanen kuma ta bangaren jinsin sa aljanu da kuma bangaren jinsin ainihin wato mutane don mun ce akwai shaidanu daga cikin mutane akwai shaidanu daga cikin aljanu yace ce to wayannan fa za su yi maka sharri za su ma kadi duk abin da baka tunani za su yi ainihin wato yi maka kuma ba za su daina ba har sai ranar da aka tsaya gaban Allah Allah ya maka gaban ka tarkai ka wuce aljanna su suka tafi da sannan za su sai ba mashi wannan a zaune take to akwai wani wata motar magani ina ba ta amfanta wata motar magani take sai da magani da hoton bara. an gane dukkan a hada sunan da ya imani da Allah da ranar lahira bai kamata sai maganin da za a kama kudin da za a zo a kafa a yaki mabiya sunna da shi ina fata an fahimta domin tilasta ma banna kamar goyon bayan mai kamar bayan bannan ne ina fata an fahimta saboda haka duk wanda gan shi ya siya kuma yadda da wasu sunna to jabin ahadin sunna ne wallahi ina fata an fahimta babu yadda za a yi wanda yake da kishin sunnar annabi da gaske mutanen da kasan dalilin da yasa suke neman kuɗi shine dan su samu dama akan kasi masa kwafaya wannan yana daga cikin bayanan da aka ce na matsa na cika rigima ni fitinan ne wane ne wane ne haka ake ta ainihin wato kuma dubbe Allah ta'ala shi ne da sannan akwai wasu bayanai da za mu kuma yi daga baya ƙarƙashin rigimar da aka yi a wancan masallacin bayan bayanin da ne na farko da kuma abin da ya biyo daga baya insha Allah ba kuma yin bayani bayani na biyu zai zo da izinin Allah wannan shi sannan muna faɗakar da mutane su ji tsoron Allah musamman mata da suke zuwa akwai matan da suke zuwa mana wallahi ba su da bukata amma sai su wasu matan ma mazan su ba su sani ba suke sata hanyar su fito saboda sun ji labari an ce ana raba kayan marayu saboda haka bar su zo wala bai ku ta sa to din kun yandan gaba yanzu daga yanzu za mu ɗauki matakin bincike duk matan da muka bincika muka gane cewa ya ce gaskiya za mu mata wulakanci don wannan bai dace da ɗabi'ar musulmin kirki ba wannan ɗabi'a ce ta halin banza da kuma mutanen ainihin wato banza saboda haka su ji tsoron Allah su daina a matsayin su na wanda ba wato gab da magariban nan akwai wata mata da ta zo ta same ni ta yi ta mun kwatancin mijinta to la ban gane shi mijin cikin azumin nan ya rasu ina ganin jiya jiya ga baki ɗaya sati biyu da rasuwa lokacin da ta matsa na ce ta je ta dauko min hoton shi tana kawai sai na ga ɗan uwa ne an san shi da shi ake habubuwa na addini amma gashi da rasuwar mijin ko sati biyu ba a yi ba gashi yanzu tana buƙatar abin da za a ci irin wayannan abubuwan su muke so a yaƙa ba daidai ba ne ana tare da mutum dan uwa a addini a ce kuma in ya mutu ya koma zuwa ga Allah muna kallo a bari iyalan shi su wannan cin amanar addini ne bai dace da ɗabi'ar musulmi ba ina ba ta an fahimta Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon ainihin wato gyarawa sannan akwai wata hadiya kande daga unguwar sunusi ta aiko da wato yadin shadda guda biyar ko ga sanin ta ce a sa asusun marayu tana bukatar a mijinta addu'a yadi goma ne ko da a mijinta addu'a da 'ya'yanta wanda suka riga su gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama sauran 'ya'yan da suke raye tare da ita muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin wato sa musu albarka sannan wacce ta turo ta aiko wato matar ɗanta ne na yi musu addu'a na ce Allah ya zaunar da su lafiya fitintinu da rigingimu na sharrin aure a wannan zamani Allah ya tsare Allah kuma ya kiyaye sannan akwai wani Ahmad Usman shi ma ya aiko da naira dubu uku sai wata baiwar Allah da ta aiko da naira ainihin wato dubu ɗaya sannan kamar yadda muka ce insha Allah duk wanda sakon mu yake kai masa muna buƙatar naira dubu ɗaya daga nan zuwa ainihin wato ƙarshen Ramadan ɗin nan a yi bananzan goman ƙarshe dan yanzu wani ya ganta to ba fa dole bane kuma goman karshe ta ramadana mai zuwa ka ganta ba da dama da yan uwa aka yi wannan azumin amma Allah ya kaddara na bana ba za a yi da su ba ina ba ta an fahimta to dama ce ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat li gadin inna Allah wattaqullaha inna Allah khabirun akaraka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم وإن إن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الإمام ابن كثير يقدر تعالى عن اليهود Allah yana ba da labari akan Yahudawa sai ce alaihim la'ainullah tsinuwar Allah ta tabbata a kansu cewa anna minhum fariqan yuharrifuna al-kalima an mawadi'i a cikinsu akwai wata jama'a wanda suke karkatar da maganar Allah daga inda bai kamata a karkatar da ita ba wa yubaddiluna kalam Allah suna canja maganar Allah wa yuzilunahu anil murad sai su gusar da shi daga manufar da Allah yake nufi liyuhimu aljahala dan su dimotar da jahilai a lokacin da suke bayani sai ka ɗauka cewa abin da suke faɗa annahu fi kitabillahi cewa wannan abun fa yana daga cikin littafin Allah da haka sai Allah ya ce wa inna minhum lalle daga cikin su yahudawa la fariqan wallahi akwai wata jama'a yalwuna alsinatahum bil kitabi suna karkatar da harshen su akan littafin Allah lokacin da suke bayani akan sa ina fata an fahimta wanda ba shi da ilimin a lokacin da suke bayani litahsabuhu min kitabi sai ka dauka cewa abinda suke faɗa shi ma yana daga cikin bayanin da littafin Allah yake Allah ya ce wa ma huwa min alkitabi kuma bayanin da suke yi bai cikin littafin Allah littafin Allah daban bayanin su daban kamar yadda muka ce Allah ya faɗa cewa ma qadarullah haqqa qadarihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa wato nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa kuna sanya littafin falle falle tubdunaha kuna wa mutane bayanin littafin amma wa tukfuna kathira kuna boye mafi yawanci ba wa mutane bayani wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum to wannan yana daga cikin abin da suke yi da haka mujahid yake cewa da imamu sha'abi da al-imamu hasan al-basri da qatada da rabi bin anas yake cewa yaluna al ta bil kitabi ay yuharrifunahu suna karkatar da littafin Allah ina fata an fahimta to tahrif yana daga cikin abin da Allah ya hana shi yasa Allah ya ce afa ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun inda kuna tsammanin za su amince muku afa ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum alhali wani bangare daga cikin su yasma'una kalam Allah ya ji maganar Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun sannan sai su karkatar da littafin Allah ga inda yi daban su kuma ga inda suka ainihin wato yi daban hakanan imamul bukhari ya kawo daga abdullahi dan abbas cewa annahum yuharrifuna suna karkatar da littafin Allah wa yaziduna sannan su ƙara walaysa ahadun min khalqillahi yuzilu lafza kitabin min kutubillahi amma babu wani mutum da ya isa ya canza lafazi daga cikin littafin Allah ko attaura da injila malamai suka ce alfarko wajen tabdilinta ba harufin aka fara canzawa ba wajen fassara ne aka fara samun matsala ina fata an fahimta lakin na hum yuharrifunahu sai dai suna karkatar da shi ya na ala ghairi ta'awili yi fassarar da ba shi ya dace yi fassara ba ina fata an fahimta kaji an yi fassarar da duk duniya babu yadda za a yi tafsiri ya karbe ta a ce inna allaha ya amurkum an tazbahu baqara a ce allah yana umarnin a yanka baqara sai a ce to baqara sanuwa na ra'isha kenan ita ce bakara kaga wannan tafsiri ne batil babu yadda za a yi wannan tafsirin ya karba a duniyar musulmi wannan shine yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i ina fata an fahimta ko a ce wal fajri wa layalil ashri sai a ce al fajr shine wa ali bin abi talib ko a ce wash-shafa'i wal wutr ash-shafa'i da wutri sai a ce wa ash-shafa'i ba guda biyu ba kenan al-wutr ba guda ɗaya ba kenan sai ya ce su a shafa'i al'imam hassan da kuma al'imam hassan da hussein allah ya kara masa yadda wutiri sai a ce ali bin abi talib sai ka ga gabaki daya in aka bi wannan fassarar fa to gabaki ɗaya littafin allah sai ya canza daga yadda yake kaga yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi wa inna fariqan minhum wa inna wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi min kitabi wa ma huwa min sannan wa yaquluna huwa min indillahi kuma suna cewa daga gurin Allah yake da haka dan hak daga ibnu abbas ya kara cewa in innal ayata nazalat fil yahud wan nasara jami'an wa dhalika annahum harrafu at-taurata wal injil saboda sun karkatar da at-taura da injila wa alhaqu bi kitabillahi ma laysa minhu sannan suka raskar a cikin littafin Allah abin da bai ciki a lokacin da suke wa ainihin wato mutane bayani to wannan yana daga ciki shi yasa Allah madaukakin sarki sai ce wa ma huwa min alkitabi amma fa bayanin da suke yi bai cikin littafi sannan illa ta bi wa yaquluna huwa min indillahi suna cewa wannan bayanin da suke daga gurin Allah kuma haka bayanin yake Allah madaukakin sarki sai ce wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi alkadhib wa hum ya'lamun ƙarya suke yi bayanin da suke yi bai cikin littafin Allah kuma suna faɗa ƙarya akan Allah suna sane mun sha bayani lokuta mabambanta muka ce dukkan wani wanda yake munharif ne akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka ga taharifi yake ko tawili batil sai ya karkaci a baya da muka yi magana Allah ya ce huwa alladhi anzala sakinata ko huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabiha muka ce mun sha buga misali da jama'a ta ahmadiyya wanda wa'annan mutanen suna da'awar cewa akwai annabawa da za su zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan da'awar tasu yasa duk duniya aka yi ijma'i wannan fa daga cikin da'awoyi wannan da'awar suka yi da'awa duk duniyar musulmi ta yi ijma'i ta ce duk sallar su duk azumin su kafirai ne ina ba ta an fahimta to akwai kuma daga cikin tawa'i wanda abinda suka kudurci na aqida yafi wannan muni dan da da lokaci akan wani littafi sai na zo nan na karanta shi kafin a tashi abin a rufe tafsirin nan sai ka ji duk wani matsayi da ka san na Allah ne ba wanda ba a ɗauka an ba Ali bin Abi Talib ba da sunan ƙaunar shi wanda kuma wannan ba daidai bane abin da muke bayani kenan muka ce Allah yana da haƙƙi a bar masa sa shi kaɗai ne kar a musaraka da shi to lokacin da aka ɗauki mukamin Allah aka ba wani in ka ce ba daidai bane sai a ce to ka zama fitinanni dan me za ka yi magana ai wani yana da girma yana da daraja yana da waye mu kuma mun san duk girman mutum da darajarsa alakarsa da Allah alaka ce ta khaliki da makhluki shi Allah shine mai halitta da haka kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al duk kuma matsayin mutum shi makhluki ne halittarsa akai to tunda alaka ce ta tsakanin khaliki da makhluki to akwai abin da ya dace da shi khalikin wanda yake halitta akwai abin da ya dace da makhlukin wannan yana da gaske sai suka ce akwai annabawa da za su zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami suka yi musu ta ce wannan maganar duk wanda ya kudirce wannan aƙidar a ransa cewa arni amma inda za ka zo in ka ji hujjojin da suke kafawa a cikin ƙur'ani da hadisi za ka sha mamaki wajen tabbatar da manufarsu idan ka ce ai Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin fassarar da duk musulmin duniya suka sani suka yi ijima'i a kanta shine khataman nabi cikamakin annabawa shine annabi muhammadu ya kulle kofar annabta babu wani annabi da zai zo bayansa wannan ita ce kuma mun ce annabi ya faɗa ya ce inna masali wa masalin anbiya min qabli ka masalin rajulin bana baitan misali na da misalin annabawan da allah ya curo kafin ni kamar wani mutum ne ya gina gida fa sanahu wa ajmalahu wa atqanahu ya kyautata gidan ya kawata shi illa mawdi'a fi illa mawdi'a labinatin fi zawiyatin min zawayahu sai wata kwana sai aka bar bulo kwaya ɗaya ba a sa ba fa ja'ala an-nasu a wa na lahu mutane suka fara kewaye gidan suna mamaki ga wani irin kankareren gida suna cewa halla wudi a hadihin labina ina ma a ce an ɗora wannan bulan kwayaɗe ɗaya ginin ya cika sai manzon Allah ya ce wa labi labinatu wa ana khataman nabiyina ya ce ni ne wannan cikon bulan kwaya ɗaya ni ne cikon makin annabawan da ba wani annabi da zai zo bayana idan ka kawo wannan ayar sai su ce maka ai kalman khatam tana ɗaukar ma'ana da yawa a larabci tana ɗaukar ma'anan zobi tana ɗaukar ma'anan cika tana ɗaukar ma'anan kaza wajen ma'ana tara duk sai su kawo saboda haka sai su yi tawuli sai su ce wannan abin da ka kawo a larabci tunda zai ɗaukar kaza zai iya ɗaukar waza idan waje da ihtimalu saqafal istidla istila. su ce saboda haka su ba su yadda cewa ma'anan katam ba ana nufin cikamakin annaba to tunda kalmar khatam yana ɗaukar zobe saboda haka khataman nabi ne sai su tawule shi zuwa ga zoben annabawa cewa ma'ana wai duk ilimin da Allah ya ba annaba shi ya tattare ya ba manzon Allah shine khataman nabiyina ina fata an fahimta kaga yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitabi wa ma huwa min alkitabi in kai magana sai ai Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula mun curo manzo zuwa gare ku manzan yana shaida akan ku kamar yadda muka tura manzo zuwa ga fir'auna sai su ma tambaya su ce da Allah ya turo manzo zuwa ga fir'auna shine annabi Musa annabawa sun zo bayan annabi Musa ko ba su zo ba me zaka ce musu sun zo saboda Allah ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna da yace a shiga wani bayanin banda sai a kama kaga kama din nan adatu tashbihi ne a ka'ida na balaga kuma akwai mushabba akwai mushabbahun bihi akwai wajh shabahi akwai tashbihi mursal akwai tashbihi waye akwai tashbihi tamsili akwai tashbihi limni to da an fara maganar mushabba da mushabbahun bihi in ba ɗalibin balaga bane to yanzu an ɗauki hanyar da dole za ka yi shiru sai dai kawai kaga ta ɓaci ka dunkula hannu kai naushi ka ce wallahi in ka ƙara wani mushabba in ka ƙara wani mushabba da mushabbahun biyu wallahi sai na naushe ka ina fata an fahimta idan kai tambaya ka ce annabawan da wani littafi za su yi sai ai Allah tun da ya ce kama ne yadda annabawa suka zo bayan annabi Musa ai ba da wani sabon littafi suka zo saboda haka Allah zai turo annabawan ne su dauki attaura su ci gaba su dauki Qur'ani su ci gaba da fassara kamar yadda annabawa bayan annabi Musa suka ci gaba da yi ina fata an fahimta idan ka kawo hadisi ka ce annabi ya ce la ya ba adi sai su ce maka ba akwai ba adi ba akwai ba ba ida saboda haka annabi yana nufin ba annabin da zai zo kusa da ni ne in na tafi amma an ɗauki lokaci mai tsawo akwai annabawa da za su zo bayan annabi sai su ce ai Allah dama ya ce walaqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati yusuf ya zo mutanen shi da hujjoji fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi mutanen shi ba su gushe ba suna kokonto kan abin da ya zo da shi hatta idan halaka kuntum har sai da Allah ya kashe annabi mabiya goya bayan shi suke cewa lan ya ba asallahu min ba'dihi rasula Allah ba zai ƙara turo wani annabi ba bayan shi saboda haka yadda mutanen annabi suka zo da abu suka yi kokonto kuma suka ce Allah ba zai turo annabi ba bayan shi kuma haka kuke faɗa ayar da muka karanto a baya sai maka tambaya akan ta cewa ai Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi ba mun karanto ba wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin idan suka tambaye ka cewa Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi fi'ilin kafara yakfuru ba fi'ili mudari'i bane yanzu ana kafirce ma ayoyin Allah ko ba ai ana yi to wa yaqtuluna nabiyina shi kuma wa yaqtuluna ba fi'ili bane mudari'i sai sai to tunda Allah ya kawo cewa wa na bi ayatin Allah ya ka yadda ana kafir sai ma'ayin Allah to wa yaqtuluna nabiyyi wannan dalili ne akan akwai annabawa da suka wanzu a doron kasa har yanzu ana kama su a kashe idan an kawo wannan bakai karatu ba aka fara wani mushabba da mushabbahun bi ba dole kai shiru ba ina fata an fahimta amma duk da wayannan hujjojin da wayannan shubuhat malamai suka ci duk wanda yake da wannan aqidar arni ne kowaye kuwa duk wanda ya kudirce ce akwai wani annabi da zai zo bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to kafiri ne wannan bil ijma haka alkadi ya faɗa ya ma ce ba ma sai kayi awar ka ce kai annabi ba ne duk wanda ya da awar ammar wahayi bayan manzon allah alkadi ya karatun yana nan a cikin ashifa ta alkadi ya ashifa bi ta hariƙe mustafa haka ya faɗa ya ce duk wanda wannan karatun yace arrin Allah maɗaukin sarki ya shi yadda mu ta gaba ya ce Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa sun yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin walakin كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ابن عباس يكي وقال أبو رافع القرزي حين اجتمعت الأحبار من اليهود لو كتند مالمن يهودا وسكتارو da kuma malaman kiristoci min ahli najran daga garin najran a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wada ahun ila islam Allah ya kira su zuwa ga musulunci da ya kira su zuwa ga musulunci sai suka ce a turidu ya muhammad anna ka kama ta abudun nasara isa ibn maryam kana so ne mu koma muna bauta maka kamar yadda kiristoci suka bauta ma annabi isa dan maryam qala rajulun min ahli najran an-nasrani sai wani mutum kirista shi kuma yake cewa yuqalu lahu ar-ra'is a wadaka turidu minna ya muhammad wa ilayhi na. yanzu dama wannan shine abin da kake da bukata shi yasa kace mu shigo addininka. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu ma'adallah an na abu da gairar muna roƙon Allah ya tsare mu bauta ma wani Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu au an na amura bi ibadati gairihi muna roƙon Allah ya tsare mu da mu umarni mu ce abota ma wani Allah magana fa wani ya faɗa ya ce wa annabi insha Allah wa ishita annabi ce ma insha Allah wa hadahu in Allah ya so shi kaɗai in ya ga dama sannan mayan bagi ma bi zalika ba asani manzo Allah ya ce ba da wannan ya aiko ni ba sannan wala bi zalika ne kuma Allah bai umarce ni da wannan ba cewa a bauta mu yana gama rufe baki sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa ma kana li bashari baya yiwa ga kowane mutum a duniya kowaye shi an yi utiyahu Allahul kitaba saboda Allah madaukakin sarki ya saukar masa da ainihin wato littafi wal hukuma da kuma hukunci malamai suka ce alhikima awul ilmi wal faham wannan buwata ko dan Allah ya bashi ainihin wato annabta sun mai kula nasa sannan ya zo ya ce wa mutane shi wannan mutum ko shi waye kunu ibadan li min dunin nas min lahi ku bauta mun ku kyale Allah subhanahu wataala ba wani annabi da zai haka da haka muqatil yace wannan adin Allah da yace ma kana li basharin an yu'tihi Allahu kitaba wal hikma shine annabi isa alaihi salam saboda kun san sun yi da'awa sun ce shi dan allah ne ya kamata a bauta masa wa qalatil uzairu wa qalatil yahud uzairu ibn wa qalatil nasara al ibnullah wannan sun fada sun ce dan allah ne wannan sun fada sun ce dan allah ne to tunda bauta haƙƙi ne na allah kuma allah ya san annabi isa bai faɗa ba abin da yake faɗa musu wa anna allah rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim a matsayin sa na bashar mutum wanda yake mutumin kirki sai Allah ya ce to ma kana li basharin an yu'tihi Allahu al-kitaba wal hukma haka nan manzon Allah sallallahu alaihi sallam a matsayin sa na sayyidul bashar ba zai yi ba ya ce abauta masa a kyale Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga ainihin wato ciki walakin sai dai kawai kuno sai dai su annabawan su ce ku kasance rabbaniyina wato ku kasance rabbani da haka suka ce almuradu in an ce rabbani su ne humul arbabul ilmi su ne ma'abuta ainihin wato ilimi sun mu bihi an kira su da wannan sunan ne aka ce musu rabbani li'annahum yurabbuna al-ilma saboda suna renan ilimi ina fata an fahimta yanda ka san ana renan yaro ya tashi daga mataki kaza zuwa mataki kaza zuwa mataki kaza ba ka ake renan karatu ba duk wanda kaga ya karatu a ba rana ɗaya aka mar wahayi ba ya zama abin da ya zama ko kuwa ko qur'ani ma in ba ku manta ba ai ba rana ɗaya aka saukar da shi ba jumlatan wahida a shekara 23 sannan aka saukar da alqur'ani sannan wa yarabbuna almutaallimin suna rainan masu koyon karatu bi sigaril ulumi da kananan karatuttuka qabla kibariha gabanin manya manya karatuttuka malamai suka ce kullu man man qama bi islahi shay'i duk mutumin da ya miƙe da gyara wani abu wa itmamihi da kuma ya ga sai abin ya cika tun daga matakin ƙasa har matakin sama to faqad rabbahu ya rubutu ya zama yana tarbiya wannan abu ina fata an fahimta shi yasa da Allah madaukakin sarki yake mana magana akan munasaban iyaye yake cewa wajen addu'a mu dinga cewa qur hamhuma kama rabbayani sagira kaga iyaye kowa sun masa tarbiyya ne a hankali a hankali a hankali har ya taso ya zama yadda yake ba rana ɗaya ba kawai ya zama kodago da gemu da gashin baki da musulai da ina fata an fahimta sannan haka fir'auna ya ce alam rabbi fi fina walidan wa fi fina min umurika sinin kun ga ya ainihin wato tarbiyyance su da haka wannan yana daga cikin da haka ali da ali bin abi talib da ibnu abbas da da al-imam hasan suka ce kunu fuqaha ulama ku kasance wato masu fahimta ku kasance malamai sannan sa'id ibn jubair ce idan an ce al'alimu wato rabbani ko rabbaniyina shine al'alimu alladhi ya'malu bi ilmihi malamin da yake aiki da karatunsa sa'id ibn jubair da ibn abbas yace fuqaha'u muallimina ku kasance wanda kuka fahimci addini kuna karantar da shi wasu malamai suka ƙara cewa arrabbani alladhi yurabbin nasu bi sigarar ilmi qabla kibari ina fata an fahimta to wannan ya zamanto dole ne a yi tambihi wato tsarin karatunmu na ƙasar hausa dole a koma kansa inda ana so a samar da malami ina ba ta an fahimta kuma ɗalibai su yi haƙuri gurin karatu munan da kuke ganinmu billahi lazi la ilaha illa ba malamai ba mu ɗalibai ne kuma wannan maganar da nake faɗa haka take a cikin rena kar wani ɗauka tawalu'u ne wallahi ba tawalu'u ne da gaske ne domin balil insanu ala nafsihi basira ko kuwa kuma kafin ramadan ɗin nan ya rufe kamar yadda aka saba duk shekara za ku ga malamanmu da muke zuwa karatu gurinsu ina fata an fahimta za ku ga sun kawo ziyara wannan ainihin wato masallaci to idan an tashi za a koyi karatu a koyi karatu ta inda ya kamata a koye shi to sai kaga insha Allah an samar da abin da ake so a ainihin wato samar wani dalibi zai shekara hudu biyar yana karatu a majalisi ya karanta nahau na daya na biyu na uku na ibtida'i daya biyu uku salam ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza to dama shi abokinka ne a waje ranar da ya zo zai fara koyon karatu in ya duba ya ga malama shi me yake yi a a yanzu alfiya yake sai je shi ma ya siyo ne alfiya shi a kasuwa sai ya zai sa kaga babu yadda za a ya ɗauko karatun ta inda yanzu sai dai wahala wahal ba zai gane ba wallahi ina ba ta fahimta a um, ahalari ishimawi iziya waye waye ka haura ka tafi sama in ya duba ya ga abokin shi ne kai to shikenan sai je shi ma ya siyo littafin da kake sai ta sai ce ai da ana tara ai shi abokinka ne ba haka ake ba ka biyo mataki mataki ka yi kaza ka yi kaza ka zo ka fara koyon karatun mukama da shu'ar shi ma kawai sai ga ashi ma abokinka ne ashi ma mukaman nan zai iya sai dai su yi mukama da shu'ar sai sa to wani ma nisfu nisfu yake zama a ko'ina ya fara nahawu yana cikin yi ya ga wani ya zo da usulin fiƙi zai yi sai ce ka gaskiya usulul fiƙin nan ya kamata a yi ta sai ajiye nahawu an fahimta a yi can yana cikin karatun usulun fiƙi sai ga wani ya zo da mustalahul hadis sai ce to ita ma mustalahun na ya kamata a yi ta sai aji ta can yana cikin yi sai ga wani ya zo da sarfu sai ce to sarfin nan ya kamata a yi ta sai aji ta can yana cikin yi sai ga wani ya zo da usulun tafsir a hankali a hankali sai ce ka gaskiya ba usulun tafsir nan yana da muhimmanci ya kamata a yi shi sai aje wanta sai ya koma kan usulun tafsir da haka sai ga komai nis nis ina fata an fahimta sai ga ko a ina wato naƙisi ne shi bai shiga ma shi bai fita makaran garku Allah ya kiyaye wannan shi ne abinda malamai suka ainihin wato ce ata ya ce hukama ulama idan an ce kuro rabbani na su ne wato malamai masu hikima wanda nusaha lillahi fi khal'i wanda suke halitta saboda wato suke nasiha saboda Allah a cikin halittunsa abu ubaida yake cewa naji wani malami yana cewa arrabani al'alimu bil halali wal harami malamin da ya san halal da haram ya san amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar sannan al'arifu bi anbiya al umma ya san annabawan da suka wuce na al'ummomi ma kana wa ma yakunu shine ainihin wato walakin kunu nina sannan suka ce akan ce ainihin wato a kunu rabbani na ma'ani ta dinuna rabbakun ku ta dinuna da rabbikun ku yi addini da addinin ubangijinku katada da ada alkursani da ibnu abbasin suka kara cewa da Allah ya ce kunu rabbani na bima kuntum tuallimuna alkitaba kitaba shine ya'ani ahala ahala ibadatin wa ahala taqwa ku kasance ma'abuta ibada da kuma ainihin wato taqwa amma a cikin wa'annan da maganganun malamai suka yi wa'ancan maganganun guda biyu cewa sun fi karfi علماء rabbaniyin سوني الذين يبدؤون yabda'una العلوم قبل ulum العلوم ulum ina fata an fahimta ko majalisin manzan Allah in aka lura kowane mutum ana makaratu ne daidai da matakin shi to haka ya kamata ko ina in za a yi karatu a yi karatu daidai da matakin wa matakin mutane sannan ka tsakanin karatun majalisi da kuma karatu na irin wanda ake na tazakir tsakanin magariba zuwa isha'i in kana karatu na majalisi wanda kake yi don ɗaliban ilimi duk wanda ya zo ba ɗalibin ilimi to kai ya saka kanshi a ciki in ya jama an ɗibo wata fatawar ta fi ƙarfin kansa to dama ya tashi ba karatunsa ba ne ko kuwa amma in ka zo karatu tsakanin magariba zuwa isha'i na tazkir to wannan dama karatu ne kowa da kowa ka fatawar da za ka amsa ta a can ba za ka amsa ta ba yanzu a nan saboda lura da matakin mutane shi sa ali bin abi talib yake cewa radiyallahu anhu ku ba mutane labari da abin da suka sani in ba haka ba in ka ɗibo karatu ya fi ƙarfin mutane wani sai ce Allah ma ƙarya yake annabi ma ƙarya yake kuma abin da ya lame shi wallahi ina ta an fahimta walakin kunu rabbaniyina sai dai ku kasance kuna tarbiyyar mutane wato ta bangaren ilimi ku fara musu da kanana kafin manya bima kuntum tuallimuna alkitaba saboda abin da kuke yi na ainihin wato sanar da littafi wa bima kuntum tadrusuna saboda abin da kuke karantawa na ainihin wato littafin shi yasa wannan faɗin Allah ta'ala da ya faɗa cewa bima kuntum tu'allimuna kitaba ibn amir da asim da hamza da al-imam kisa'i suka karanta tu'allimuna bitashdidi da aka sai ya zamanto ta'allama yu'allimu masdarin sa shine mai ta'ali sanarwa da aka in ta'alim ne wato walakin kunu na bima kuntum tu'allimuna alkitaba kuna sanar da sanar da ainihin wato mutane don haka malamai suka ce yana daga cikin alimin rabbani shine wanda shi ke shi yu'allimu wa ya ta'allam yana koyarwa kuma yana zuwa ya je ya yi ya je ya koya yana fata an fahimta wannan ka'idar muka dauka ta yadda ba mu yadda mun zama malamai ba za mu koyar kuma za mu je mu koyo karatu kuma muna kan wannan hanya har Allah ya dauki ranmu da izinin Allah an fahimta yi amma wani da ya sauka a islamiyya aka bashi aji ya karantar ya fadan kwali ya zo yana karanta usulatul hasana ko da zariya ya ga yana karanta ɗalibai aji yana amsa to daga nan fa shikenan ya zama shekul islam wa immatul alam ya gama karatu to wannan kuma ainihin wato ba daidai bane shi yasa wato akwai kuma qira'a bit takhfif walakin wato walakin kunu rabbaniyin bima kuntum bima kuntum ta'lamuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun akwai wannan ainihin wato qira'a din Allah ta'ala ya shirye da mu aya ta gaba Allah ya ce min wala ya'murakum an يتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون wannan faɗin Allah ta'ala da ya wala ya amurakum babu yadda za a Allah ta'ala ya umarce ku an tattakidul mala'ikata ya ce ku riƙi mala'iku wannabi ne da kuma annabawa arbaban a matsayin wanda za a ɗauki haƙƙin Allah a basu mun karanta can a baya Allah ya ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a wala la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hana yin ainihin wato haka din saboda haka wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa ya ce wala ya amurakum annabiyu babu yadda za a yi wani annabin Allah da Allah ya turo an ta'budu ahadan gairar lahi ya umarci mutane cewa su bauta mu wani koma bayan Allah la nabiyyan mursalan ko wani annabi da Allah ya aiko wala malakun muqarrab ko wani mala'ika wanda ke kusa da Allah li'anna ibadata lahi kufurin domin bauta mu wani Allah kafirci ne a doron ƙasa shi yasa wannan walaya ya amurakum dinnan an tattakhidul mala'ikata sai aka karanta shi da fuska biyu akwai malaman da suka karanta shi walaya ya amurakum sai da mun tura'un din an mata ainihin wato fataha akwai malaman da suka karanta da walaya ya amurukum amma ainihin wato ra'un din don ma da haka suka ce idan walaya ya amurukum ne adafi ne akan abin da ya gabata a baya shi annabin da Allah ya turo ko shi waye ba zai umarci mutane bai ce su haka in ku mun ɗauki kira'an wala ya amurukum to sai ya zamanto jimla ce isti'nafiya sabon zance ne shi Allah da ya turo da annabawan ba zai umarci mutane ba ya ce su yi ne su riƙe annabawa da mala'iku su ɗauki haƙƙin Allah su ba su domin inna Allah la ya amuru bil fasha a taquluna na Allah ma la ina fata an fahimta da haka idan mun jamma a kira'o'in <coughs> sai mu fitar da sakamako shine ta bangaren su annabawan da Allah ya curo ba wani annabi da zai ce abota masa ta bangaren shi Allah da zai turo da sakon babu yadda za a yi ce mu mutane yanzu su koma su ba annabawa da mala'iku haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a ƙyale shi Allah da hun yana ba ta an fahimta shine wala ya amuru kuma an tattakidul mala'ikata wan na arbaba sai Allah madaukakin sarki ya ce a ya amurukum bil kufri yanzu Allah zai umarce ku da ku yi kafirci malamai suka ce wannan a amurkum bil ala ala tariqit ta'ajjub wal inka ta fuskar wato mamaki da kuma musu Allah yake muku kenan takadirin shine ai la ya amurkum Allah ba zai umarci mutane su kafirci ba a da idza antum muslimuna bayan da suna musulmi ina fata an fahimta wannan yana daga cikin shi yasa al-imam ibn kasir yake cewa ai la yaf'alu zalika Allah ba zai aikata haka ba li'anna man da'a ila ibadati ghayrillahi faqad da'a ila al-kufri domin duk mutumin da ya kira ya ce a bauta ma wani Allah to ya yi kira zuwa ga ainihin wato kafirci wal anbiya su kuma annabawan Allah innama ya'muruna bil imani kawai suna umarni ne da imani wa huwa ibadatullahi wahdahu la sharika lahu kamar yadda muka karanto a baya Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun asuratul anbiya sannan yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut sannan yace wa annabi wasal man arsalna qablaka min rusulina aj'al min dunil min dunil min dunil almi aj'al min aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna ka tambaye su mun sanya koma bayan Allah cewa su annabawan da muka turo cewa a bauta mu sannan ya faɗa ta bangaren mala'iku ya ce wa manya ƙulminhum inni ilahun min dunihi fa zalika na jahannam ka zalika na mala'iku ma duk wanda ya kuskure ya ce a ɗauki haƙƙin Allah ya bashi Allah ya ce sakamakon sa wuta ina fata an fahimta wannan yana daga ciki shi yasa maganan abota ma Allah shi kadai cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ba wani annabi da ya umarni a haka kuma shi Allah bai ba hadisi cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Rabi'a bin Abbad dili yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa yad'u an-nasa ila al-islam yana kiran mutane zuwa ga musulunci fil jahiliya a cikin jahiliya fi su zil majas a kasuwar zil majas abinda annabi yake cewa yana cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah sai ku samu babban rabo wa yadkhulu fi fijadiha wan nasu mujtami'una alayhi haka annabi yake bin hanya hanya dan isar da sakon Allah mutane na taruwa yace fa ma ra'aitu ahadan yaqulu shay'an wa huwa la yaskutu yace ban taba ganin wani mutum ba yana yin magana fati sai an yi shiru kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha za ku samu babban rabo wa wara'ahu rajulun hasanul wajhi yace a bayan shi sai ga wani mutum kyakkyawa fuskar sa kyakkyawa ya kulu shi kuma yana biye da annabi yana cewa innahu sabi'un kadibun wannan ai ya karkace daga addinin iyaye da kakanni makareci ne don ku gane fa addinin nan fa in za a yi fa hakuri za a yi da gaske za a yi shi ba manzon Allah yana tafiya fa ga wani mutum a bayan shi in ya ce mutane qulu la ilaha illallah wani sai ce ƙarya yake ai mutum ne da ya karkace daga addinin iyaye da kakanni ya amurkum an da udina abaikum yana so ne ku daina addinin iyayenku yatba'u haythu zahabai kuma duk inda manzon Allah ya ji siya ya bi shi fa qultu sai nace man hada wai wannan mutumin da yake bi yana cewa qulu la ilaha illallah waye shi qalu sai mutane suka ce masa muhammadu bin abdullahi wa nubuwa yana bayanin annabci Allah ya turo shi a matsayin dan sako ne sai nace wa man hadha alladhi yukadibuhu to wannan mutumin kuma da yake biye da shi a baya yana karyata shi fa shi kuma waye qalu suka ce ammuhu abu lahab ne yake biye da shi sai alqur'ani yace tabbat yada da lahabin wa tab sannan hadisin amr bin al-as yake cewa ma aitu. quraishan aradu qatla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa yawman kafin wannan lokacin ban taɓa ganin quraishawa sun yi attempting na kashe annabi ba irin wannan rana ra'aituhum wahum julusun fi dhillil ka'aba na gansu suna zaune a ƙarƙashin ka'aba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli inda al-maqam annabi yana sallah a wajen maqam ibrahim faqama ilayhi uqbatu bin abi mu'aydin sai uqbatu bin abi mu'aydin sai ya miƙe fa rida a fi unqihi sai ya ɗauki mayafinsa sai ya ɗora a wuyan manzan Allah sun majazabahu sannan ya shaƙi manzan Allah hatta wajaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da rukwate saboda shaƙa har sai da manzan Allah ya faɗa akan gwiwansa a wata ruwayar da aka shaƙi manzan Allah har sai da ƙwalla ta fito masa shi yasa muka ce annabi ya ce man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sal'atallahi galiya in dai aljanna mutane suke nema da gaske to aljannar Allah tana da tsada ba haka kawai ake samun ta ba shi yasa zaka ga da ka kawo harkar addini shekarun ka bai kai kai furfura ba sai ka ka fara furfura wa qa'u shawa'ibu shayyab wa daharu bin nas qullab in dana yawman li shaksin fa fi gadan ya tagallab an fahimta ai فقام إليه أكبة بن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لركبتيه wa tasayaha hannasu sai mutane suka yi ihu wa zannu annahu maktul sun yi zammanin cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqbala Abu Bakar yashtaddu hatta akhadha bid'abi bid'abi bid'abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'i sai na Abubakar yana hanguwa daga can ya fallo da gudu ya zo ya samu mutumin nan ya bangare shi wa huwa yaqulu yana cewa ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah inda ku kashe mutum saboda kawai ya ce Allah ne ubangijinsu duk bala'in da aka yi masa bai na koransu daga garuru su mai laifin su da ukhriju min diyarihim da haqqin illa an yaqulu rabbuna allah to haka aka wa mai gidansu yanzu ana ƙoƙarin kashe shi sun man sarafu an annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka juya fa qama rasulullahi falamma qada salatahu marra bihim manzon allah bayan ya gama da zai a dakin kaba ya zo wucewa hum julusun fi zillil ka'aba fa qala sai ya ce ya ma'ashar quraish ya ku taron shawa amma wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa shine Allah ma ursiltu ilaikum illa bizzabahi wa ashara biyadihi ila halqihi فقال أبو جهل muhammad محمد ما كنت ما كنت جهولا فقال له وين suka biyo baya ainihin wato marasa daɗi tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna sanar da yadda annabi ya zo ya fara da'awa a garin Makka shekarun farko kun san ana kiransu addu'a wata sirran saboda me yasa ya fara da'awa a ɓoye saboda kaufin min mufaja'atin nasi saboda yana jin tsoron mufaja'ar mutane mutane ne sun saba bautar gumaka duk abin da baka tunani na hidima za su yi mata sannan rana ɗaya a zo a ce su bari ba sai an yi bala'i ba shi ba samun ma shi yasa ake ta bala'i da mutane ba an saba abu inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim ya zai ka zo ka ce rana ɗaya a bari ba za a samu matsala ba ai dole sai an samu matsala aka zo aka dinga azabtar da masu imani bala'i bala'i annabi ya ga cutarwar da ake wa musulmi ta yi yawa a garin maka yana da buƙatar su bar garin maka su koma wani guri su zauna su ya ce to su bar garin maka su dawo habashi su zauna bayan sun bar garin makka sun dawo habashin fa sun zauna daga can sai aka naɗo wasu mutane aka ba su kyauta aka ce su je su samu sarkin habasha in sun je su ba shi wannan a matsayin barafcin hanci ana so mutanen da suka shigo garin su ya koro mutanen su dawo maka dan a ci gaba da musu azaba lokacin da suka je suka gama nasu bayanin su mutanen ta bangaren su musulmi da za su bayani bayan an kira su suka ainihin wato yi bayani cewa ainihin wato ga abin da ke faruwa jafar dan ali bin abi talib ko dan jafar bin abi talib ko lokacin da zai ainihin wato yi magana ɗaya daga cikin matan da aka yi hijira da su ta fa kana alladhi kallamahu Ja'far bin Abi Talib fa lahu ayyuhal malik domin sarkin ya ce an ban labari ku mutane ne da kuna kin addini na sannan kuma kun bar na addinin iyaye da kakanni kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza sai ya ce ayyuhal malik ya kai ranka yade kunna qoman ahlal jahiliya mu mutane ne ma abuta jahiliya na abdul asnama muna bauta ma gumaka wa na akulul maitata muna cin matacce wani atil fawahish muna zuwa ma alfasha wani qata'ul arham muna yanke zumunci wani si'ul jiwara muna kuma muna na makotaka ya a akul alqawli minna da'ifa yadda ka san kashin dankali haka rayuwar jahiliya take ƙanana a ƙasa manya aina a sama haka rayuwar jahiliya take ce fa kunna ala dalika muna cikin wannan halin hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna har sai da Allah ya turo da ɗan sako daga cikinmu. mu na'rifu nasbahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu mun san gaskiyar shi mun san nasaba shi mun san amana shi kuma mun san kamewa shi fada'ana ila Allah ta'ala lil wahidahu wa na'buduhu sai ya kira mu mu zo mu bauta ma Allah shi kadai sannan wa nakala ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min duni yace mu daina bauta ma abin da muke bauta mu da iyayenmu na duwatsu da gumaka wa amara bi sirqil hadith ya mana umarni yace in za mu yi magana mu zamanto masu gaskiya da amana da sadar da zamanci da kyakkyauta makotaka wa kaffi anil maharimi mu kame akan duk abin da yake haram ne da zubar da jini ya zo ya hana mu alfasha ya hana mu kaulin zur ya hana mu cin dukiyar marayu ya hana mu yi mutane kazafi wa amarana na anna dallaha wahdahu la nushrik bihi shay'a ya umarce mu ce mu bauta ma Allah shi kadai kada mu shirka da shi wa na bis salati waz zakati was siyami fa'addada alaihi umurar islami ya lissafa ma sarkin al'amuran musulunci fa saddaqnahu wa amanna bi yace muka gasgata annabi akan haka muka yi imani da shi wattaba'nahu ala ma ja'a bihi fa abadna Allah wahdahu muka bi shi akan abin da yazo da shi muka bauta ma Allah shi kadai falam nushrik bihi shay'a ba ma hada Allah da wani wa harramna ma harramna alaina muka haramta ma kanmu abin da ya haramta mana muka halatta ma kanmu abin da ya halatta mana sannan ya ce na fa'azzabuna amma duk da haka mutanenmu suka tashi suka dinga mana azaba fafata nuna an dinina suka fitine nema akan addinin mu liyarduna ila ibadatil awthan dan su mai da mu sai mun kuma mun ci gaba da bauta ma gumaka min ibadatillahi <coughs> daga daga bautar Allah sannan suka umarce mu sai mun koma wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'is mu koma mumbunan aikin da muka bari mu ci gaba da ainihin wato shi ina fata an fahimta to tun da magabatan farko suka azabtu akan bautar Allah shi kadai duk kuma wanda ya bi tafarkin magabatan farko haka zai ci gaba da shan azaba amma in ka fahimci duniya gida ne na sakamako da jarraba tun kana ciki ina ciki wancan yana ciki Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad dari lam yakun shay'an madhkura sai ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshadin sai ya ce nabtalihi tun kana ciki Allah ce za a jarraba ka kuma da ya halicci rayuwar sai ya ce Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala babu kuma cin jarrabawa a duniya irin ka mutu ka koma zuwa ga Allah kana rike da addinin Allah ina fata an fahimta shi yasa wani malami yake cewa ayyuhash shabab inna alaikum mas'uliyatan kabira ya ku samari akan ku akwai mas'uliya mai girman gasken gaske walan yantasir hadha ad-din illa idza raja'atum maratan ukhra ila haqiqati Allah ba zai taimaki wannan addinin ba sai koma karo na biyu zuwa ga haƙiƙanin yadda addinin nan yake sai ya ce asharaful a'mali qatibatan anta muta khadiman li hadha din mafi daukakan al'amari shine ka mutu kana hidima ga addinin Allah saboda haka muna roƙon Allah Allah ya ɗauke mu muna hidima ga addinin musulunci wannan shine bayani ainihin wato a takaice kamar yadda muka ainihin wato yi bayani cewa gobe a ranar lahadi idan allah ya kai mu akwai muhadara da zamu ta mata a nan ibrahim road ainihin wato wajen gidan ainihin wato indagi a opposite um, gidan indagi insha allahu allah ta'ala ya taimake mu bayan nan kuma na gama zan wuce zan je unguwar kadaure abin da muka faɗa daidai allah ba mu a jibi ranar lahadi abin da muka faɗa daidai da safe karfe tara abin da muka faɗa daidai allah ba mu lada wanda muka yi kuskure allah ya fi mana Allah ya samu mutu akan sunnar manzon Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh